bincike na bayanin cewar kayan abincin 'yan gudun hijiran an ɗauko su ne daga kaduna zuwa bauchi da aka sauke su a wani shagon ajiye kayayyaki da ke unguwar tirun a bauchi an dai nasarar kama kayan abinci ne a bayan da mutanen unguwar suka lura cewa ana sauya buhunan abincin da motar ta ɗauko daga ainihin buhun asali zuwa ga na kasuwa malam umar musa shehu shine shugaban 'yan gudun hijira na jihar bauchi ya yi mini bayanin halin da ake ciki dangane da kama kayan abincin na 'yan gudun hijira. suna na buwa musa shehu ne ne state chairman na 'yan gudun hijira. Akwai wasu buhunan da aka kawo daga Maldiga West Africa. So kuma originated to Nigeria. Wannan buhu kuma rubuta not for sale a kai. shine yadda ko kana da sani akan cewa don sun je sun tambaye su suka ce na yan gudun hijira ne masu eh, ribakin masu mutane su a wurin sai na gaya ba na tambaye su na ce to eh, wannan kaya na waye sai suka ce na yan gudun hijira ne to na gudun yan gudun hijira to ma yasa kuna toye buhu suka ce a'a su fa saya suka yi nace a hannuwa kuka saya suka ce daga kaduna nace a kaduna kuka saya na to wanda ya haka ne wannan tun da abu ne a rubuce a kai not for sale kada ko toye buhu na nan ku bari saboda haka akwai kayan da mamuna su a kan cewa an kawo ba a kawo ba ba mu wajen gudun hijira na bauchi ba sai daga baya suna suna sun sama lodawa suka ce ba ruwan ruwan su da mu sun sama lodawa suna kai wani store na sa yara guda biyu su bi inda su su kai su ajiye wayannan kayayyakin sai suka bi su suka je suka sami store din da suka samu store suka dawo suka gaya ne sauran kayan sai na za aika wa dikyo na tito na na na na tafa na estate na tito ga kayan mu fa ga wani abin da yake faruwa a nan to shi ne sss na ya zo sun da ɗauka hotuna sun yi komai da komai sana kai hannun mutane masu aiki da zuwa wajen polis yanzu polis da suke bin sawun kayan haka da suka ce sun saya ne a wajen wa suka ce maka an saya kaduna suka saya muka ce daga kaduna wajen wa sun ji su fara sai daga baya yanzu da polis sun sha bincike yanzu an kama ɗaya daga cikin wanda ya saya kayan to a nan bauchi eh, a nan cikin bauchi abin da wani ganau a lokacin da kama kayan abincin shi ma ya mune karin haske kan batun eh to abin da ya faru shine mun samu wasu yan gudun kayan yan gudun hijira na wani kamfani wadda aka buga cewa na yan gudun hijira ne ko ba na sayarwa ba a wani shago da ke ƙauyen turin a ƙaramar hukumar bauchi kuma wannan kaya akwai launi na alaman doka ne karasai da shi yadda su mutanen turin da 'yan wato sintiri suka gane wa idan su irin abubuwan da yake wakana nan take aka zo da tirela guda aka sauke kuma bayan an sauke a take din aka ci gaba da juya buhunan ana mai da su a buhunan 'yan kasuwa kuma ga su jefa suna ta ɗauka suna tafiya da su to dalilin kenan da su 'yan sintiri suka ja hankalin wato sarkin ƙauyen turin din wanda shine ya zo da kansa kuma ni ina gurin muka tabbatar da cewa lallai ba a yi da wannan kaya ba yadda kuma nan take masu ɗinke buhunan da aka kama mutum bakwai aka tafi da su sun ki su bayyana ainihin wane ne mai wannan kaya. Abdulhamu Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.